بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المساد أن سوكر دائتا أمكا دقمانو بوبي سورر بيان أسارر أبو لهاب دماترسا تفسيري تبت يدا أبي لهب وتب hannayen Abu ɗan Abdul Muttalib sun taɓe saboda taɓewar aikinsa domin ya kasance yana cutar da annabi saboda haka aikinsa ya lalace. Ma aghna anhu maluhu wa Wani abu dukiyarsa da ‘ya'yansa suka amfana masa, ba su kare masa azaba ba. kuma ba su janyo masa rahama ba. Sayasla naran zata lahab. Ranar alkiyama zai shiga cikin wuta mai ci balbal kuma ya sha fama da zafinta. wamra'atuhu حمالة الحطب haka ma matarsa Ummu Jamil za ta shiga wuta wadda ta kasance tana cutar da annabi ta hanyar sanya ƙaya a hanyarsa. في جيدها حبل من a jikin wuyanta akwai igiya mai ƙwari wadda da ita za a ja ta zuwa wutar